بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام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 wanda ya haɗa kunmu a wannan yammaci yammacin lahadi sha tara ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da takwas takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mu haɗu a wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallib babban masallacin juma'a makera a nan cikin garin funtuwa a jihar katsina domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara kafin mu ci gaba da karatu muna isar da bangajiya da godiya tare da addu'an alkhairi ga 'yan uwa da suka taso musamman suka saki ayyukan yinsu domin su kawo mana ziyara na farko mala ibrahim aliyu daga tudun Jikon, karamar hukumar zaria a jihar kaduna muna tare da shi yanzu sun zo domin mu gaisa su ziyarce mu a matsayin 'yan uwa muna muku godiya Allah ya saka da alkhairi sana haka malam adamu muhammad daga anguwan jaba karamar hukumar sabon gari a jihar kaduna shi ma muna tare da shi a yanzu shi ma babban manufan da ya taho da shi shine ya zo ya kawo mana ziyara ya haɗu da mu mu gan shi ya gan mu ya ga wannan majalisi namu na tafsiri mala adamu muna godiya Allah ya saka da alkhairi Sannan haka mala ibrahim kilako daga gundumar tudun wada karamar hukumar zaria a jihar kaduna shi ma muna tare da shi da wannan manufa ta ziyara muna addu'a dukkan lada da Allah maɗaukakin sarki ya tanadi ga wanda ya kai ɗan uwansa ziyara Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar maku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man adamariban aw zara akhallahu fillah na dafu munadin an kifta wa tsaba man shaƙ wata bawata minar jannati manzila don mutumin da ya kai wa ɗan uwansa ziyara ko kuma ya je gaida mara lafiya to mala'iku za su rika kiransa suna yabansa suna masa addu'o'in alkhairi suna cewa ka kyauta ka yi abin da ake so tafiyarka ta yi riba in sha Allah a ran gobe alkiyama za a kira ka ka zaɓi ƙofar da za ka shiga aljanna za su ta masa waɗannan addu'o'i na alkhairi in ji Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ziyara alamar soyayya ce kuma musamman ziyara irin wannan ga ɗalibin ilimi wadda asali dama haɗuwa ɗin gaba ɗaya haɗuwa ce ta ilimi kuma aikin da muke yi a nan hidima ne ga addinin musulunci domin karatun alkur'ani muke yi safe da yamma muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ita ko soyayya duk lokacin da aka gina ta dan allah to takan zanto dalilin samun yardan allah annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce almutahabbuna Alama nabirin min nurin ya yaqbiduhumun nabiyuna wa shuhada yawal ba. dukkan wanda suka so junansu saboda Allah ba neman kuɗi ne ya haɗa ku ba ba wata gwagwarmayar siyasa ce ta haɗa ku ba ba wani ɗauki ba daɗi ne na duniya ya haɗa ku ba a'a kun haɗu ne saboda Allah kun ƙaunaci wanda kuke ƙauna ne saboda Allah to duk wanda zai gina wata soyayya da zai ma wani kuma yana son shi ne dan Allah ba dan yana ba shi kuɗi ba ba dan wani neman wani abu na duniya wajensa ba to wannan ana sa ran a rango ba alkiyama za a ɗora waɗanda suke gina soyayyan su ga wasu bayin Allah dan Allah za a ɗora su akan waɗansu kujeru na haske high table ne za a ijewa mutanen kirki a rango ba alkiyama sai zan waɗannan da suke gina soyayya ɗin don Allah an ɗora su a kai hatta annabawan Allah hatta shahidai wanda suka yi mutuwan shahada suna jin sha'awar matsayin da waɗancan bayan Allah suka tsanci kai su malam ibrahim malam adam malam kabiru muna maku godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka maku da alkhairi amin alaramma in baka manta ba a jiya muna bayani kan faɗin Allah maɗaukakin sarki ya tsalo na kama ويسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نعم قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله نعم. وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله نعم والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نعم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون توانا آية كبير دمك جاءتها ta sauka ne kan wata waƙi'a da ta faru kan wani abu da ya afku akwai ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ce masa abdullahi ibn jahash shine ya kawo hari na ɗaukan fansa ga wani kafiri mai suna amrubn al kuma ya kai masa hari ne a watan rajab alhalin watan rajab na daga cikin watanni masu alfarma guda hudu to kafare suka yi ta tsigumi cewa ai al'umman musulmi ba sa kiyaye alfarman watanni masu alfarma ba sa tsare mutuncin watanni masu alfarma to da jita-jita ta yi ƙarfi kafirai suna horanta wa mummunai ba sa tsare ƙima da darajar watanni masu alfarma suna iya kai hari cikinsa to wannan sai ya damu da yawa daga cikin mummunai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kafare suna tuhumta su da karya alkawari da rashin kimanta abinda a al'adance ma akan kimanta shi su ne waɗannan watanni guda hudu masu alfarma to shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ce sahabbanka suna tambayan ka dangane da watanni masu alfarma domin lokacin da abin ya damu sahabbai irin gori da kafire suke masu bisa wancan tsautsayi da ya afku ta yadda abdullahi ibn jahash ya kai hari ga wani kafiri hari ne na ramuwa shi kafirin sunansa amrubnil hadrami kuma a wata mai alfarma watan rajab to sahabbai da kansu sai suke ta tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai shin kula da mutuncin watanni masu alfarma guda hudu ta yadda ba za a yi yaƙi su ba ya tsaya ne kaɗai ga jahiliya kafin a aiko ka koko har bayan an aiko ka ka zama annabi still al'umman musulmi za su ci gaba da girmama abin da tun a jahiliya ake girmama su Balma mun karanta a tafsiri cewa tun annabin Allah annabi Ibrahim da annabi Ismail ana kimanta waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ba a yaƙi cikinsu to da suka tambayi ma'aikin Allah shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi suna tambayan ka hukuncin yin yaƙi cikin watanni masu alfarma guda hudu ulki talu fihi kabirun ka ba su amsa ka ce da su tabbas zunubi zunubi ne babba aikin alhaki ne mai girma a ce an yi yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ko a kai hari a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma to sai dai kuma wasaddun an sabilillah su kuma kafirai abinda suke yi na hana al'umman musulmi bin addinin Allah na hana wanda ya fahimci musulunci ya shigo addinin musulunci wa kufurin bihi da kuma yadda suke kafirci ma Allah suke bayyanar da kafircinsu wal masjidil harami da yadda suke hana al'umman musulmi walwala a garin makka al masjidul haramu anan yana nufin garin makka garin maka gaba ɗaya wa ikhraju ahlihi minhu da yadda suke koran mutanen makka in sun yi imani da Allah da annabin Allah wannan akbaru inda Allah in wancan laifi ne to wannan aikin ma'ana in wancan harin da Abdullah ibn Jahash ya kaiwa Amr ibn al-Hadrami in laifi ne tabbas laifi ne a waɗannan manyan laifuffuka da ku kafirai kuke yi na makka ai ya fi girma a wajen Allah to sai Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl wal fitnatu to lafazin al fitnatu kamar da na ambata muku a jiya akwai fassara guda biyu fassaran farko wanda mafi yawancin malaman tafsiri a kansa za ka ga suke dabdala sukan ce wal fitnatu shirka da kafirci wal fitnatu a ci gaba da yin shirka a ci gaba da yin kafirci sai ce akbaru indallah wato akbaru min alqatl ai ya hadarin sa da munin sa ya fi kisa hadari fi kisa muni shirka da kafirci an gane ko hmm. sai suke fassara al-fitnatu da cewa shirka ce da kafirci to amma kamar yadda na yi ishara a jiya wannan fassara ta taimakawa da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu mujahiduna da sunan musulunci ba tare da ilimin addini ba ba tare da jagorancin manyan malamai an rasu na fil ilmi ba an gane ko irinsu yan isis irinsu boko haram da sauran waɗanda suka daɗe suna yaƙi yaƙi irin kawai na ta'addanci ba yaƙi na musulunci ba amma da sunan cewa yaƙin musulunci suke yi a ƙarshe suke shafawa musulunci baƙin fenti an gane ko to amma akwai fassarar da al'imamul bai zawi ya yi a cikin tafsirinsa da wannan fassara babban malami a shekashin riba a cikin tafsirinsa tafsirul manar a kanta yake cewa lafazin alfitinatu ana nufin cutarwan kafare ga mummunai cutarwan da kafare suke wa mummunai azabtar wanda kafare suke wa mummunai akbaru min alqatal wallahi ya fi kisa tsanani kuma akwai azabtar wanda za a yi maka gunda a kashe ka ka huta akwai cutarwa da azabtarwa da azaba da za a dandana wa mutum har ya gummace kuma ma a kashe shi ya huta saboda azabtarwa mutane na cewa kafa bi ka da'an an antar mauta shafiya hmm. wa hasbal manaya an takuna amaniya wato akwai azabar da mutum zai tsinci kai a cikin sa har ya daga ganin abin da ya fi masa kawai ya mutu ya huta ai kaga cutarwa ya kai makura in mutum ya fara tunanin shi gwanda a kashe shi ya huta to akwai irin wannan cutarwa mun gane ko to irin wannan azabar da kafire suke wa ka mummunai azaban da kafiran makka suka dinga ɗanɗanawa mummune don sun shiga addinin musulunci wannan azabar ita ce Allah ya ce wal fitnatu wato wal fitnatu akbaru min al qatl wannan azaban da kuke wa mummune don sun musulunta wannan azaban da kuke wa mummune don sun yi imani wallahi gwanda kisa gwanda ku kashe su da wannan ɗanɗana musu azabar mun gane ko abinda Allah yake nufi kenan a jiya mun karanto waɗansu ayon alƙur'ani wanda za su sake mara ma wannan fassara baya mun gane cewa lafazin alfitnatu a cikin ta takan zo da ma'anar azabtarwa ne ba da ma'anar shirka ba ina fatan mun gane da aka fassara da tafi zama daidai duk sanda za ka fassara lafazin alfitnatu a ayoyin jihadi a ayoyin yaƙi to alfitnatu ɗin na nufin azabtarwan kafirai ga mummunai ba Allah mun fahimci wannan da kyau ba kuma kabure kadai ba duk wasu wanda suka ware za su cike dangana muku azaba suke azabtar da ku to ya halatta ku yaƙe su har sai sun daina azabtar da ku ko irin waɗannan ƴan ta'addan ne da za su kama mutane su kai su daji su ta dukansu suna tsalle suna tara a ruwan cikinsu kuma suna kwace musu dukiyoyin iyalansu da dangi wallahi irin wannan azabar da suke yi har gwanda mutuwa ya fi shi sauki an gane ko da walakanci kara shahada ga musulmi don ba kira ne ba ji mawakin hausa mun gane ko to ne a sheik muhammad rashid rida da ya zo daidai nan wurin a cikin ayar suratul bakara wadda muke a kanta a cikin wannan tafsiri nashi tafsirul manar kun gan shi nan mujalladi 22 ne 22 volumes mun gane ko to a wannan mujalladi din shine mujallade na biyu wato volume 2 kenan shine yake cewa sun masarraha bil illati la'amma li mashru'iyyatil kitab sannan sai Allah ta'ala a cikin wannan aya da ya gama lissafo manyan ayyukan zalunci da kafiran makka suke wa mummunai a lokacin kun gane ko na hana su shiga addinin Allah na hana su walwala a makka sai an cutar da su na kafirce ma Allah da suke yi to da Allah ya gama faɗin wannan to sai Allah ya faɗi dalilin da kan sa a yaƙi dalili mafi girma wakiya fitnatun nasi an shi shine a fitina mutane cikin addininsu faƙala Allah ya ce wal fitnatu akbaru min alƙatli wa kanal mushrikuna mushrikan makka a lokacin yaftinuna mu'minina an dinihim suna fitinan mummunai cikin addininsu ba sa barin mummunai su zauna lafiya bi ilqa'i shubuhati ta yadda kullum suna jefo shubuhohi abubuwa da za su rikita al'umman musulmi su jefa masu shubuha da shakka kan addinin musulunci in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gwada aya da za ta tabbatar da cewa shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi addinin musulunci gaskiya ne daga Allah addinin yake to sai bayan ma'aikin Allah ya gamsar da jama'a sun su za su yi addini sun su cikin musulunci sai wani kafiri kawai sai ya tunani ya nazari ya shuru inda ku fakkara wa kaddara فقتل كيف قدر ثم نظر إنه فكر وقدر نعم فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر نعم. إن هذا إلا قول البشر نستوب على رماه واتو أقوي وني كاتن كافر سننسى وليد بن المغيرة Allah ya bashi kuɗi ya bashi ‘ya'ya ya bashi shekaru masu yawa to nan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara mummunai ma'ana ya tara mutane a makka yayi musu jawabi yayi musu bayani ya isar musu da sakon Allah ya tabbatar musu da shi annabin Allah ne ya tabbatar musu da kafirci da shirkan bautatawa gumaka mutane da yawa maza da mata suka gamsu suka nutsu za su ga addinin musulunci to akwai wali dubnin mukira a wajen sai ya daura fuskar shi ya shuru yana tunanin wace kalma zai fadawa waɗannan mutane da suka gamsu da jawabin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ya ta tunanin kalmomin da zai fada can sai tuno ya kamata ya jefi da'awar da cewa ai sihiri ne domin a lokacin suna ganin ɗan sigiri zai iya yin komi duk abin da ɗan sikiri ya kawo ba zai burge su ba ba zai ba su sha'awa ba saboda sun saba ganin ƙwararrun ƴan sigiri a lokacin to sai yana cewa gumma ya soki da'awar ya yi da'awar kazafin cewa ai ma'aikin Allah ɗan sigiri ne abin da yake faɗa sigiri ne to dai gama lissafi shine sai yayi wani yayi wata dabara bayan ya ɗaura fuskar shi sai ya fita cikin fushi kamar zai bar wajen aka lallashe shi mai zai same ya zafi ka dawo ka yi haƙuri mana faɗa abin da kake so ka faɗa shi ne kawai sai ya ce ai sihiri ne yana cewa da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayanan da ya gama muku yanzu wala duk sihiri ne ya muku yana gama faɗin haka sai mafi yawancin mutane suka watsi a ashe sihiri ne sai ya rikita shiri gaba ɗaya shi ne Allah maɗaukacin sarki ce innahu fakkara wa ƙaddara faƙutila kaifa ƙaddara summa nazara summa abasa wa basara summa adabara wastakbara fa qala in haza illa sihrun yusar in haza illa ƙaunin bashar hmm. Allah ya ce ne shi saƙar wato sai da ya haɗa tunani gaba ɗaya kawai sai ya ce ya ɗaura fuska Allah da kanshi ya jinjina ma irin mugun tunaninsa ya ce faƙutula kai faƙajara kai ya aka yi iya wannan tunanin tunanin ya yi tunani mala Allah ya jinjina ma mugun tunaninsa ya aka yi iya lalubo wannan kalmar wacce ita kaɗai ce za a iya faɗinta a daidai lokacin tawar gaza da'awar amma sai da ya lalubo ta yi je satin ya yi a ƙwaƙwalwarsa. ya binciko wannan kalma da ya gama haɗa tunani Allah ya ce ya ɗaura fuska ya kalle su cikin takaici da tausayawa shi ne sun ma nazar sun ma a basa wa basar can sun ma a dabara wa takbar ya juya ya tafi cikin fushi da suka lallaso shi dawo faƙala in haza illa sihirin ya sai ce a duk abin da ya faɗa maku ɗannan sihiri ne ya maku tasiri kawai in haza illa ƙaunar bashar to sai ya jefa masu shubuha wannan shubuhar da ya jefa ma waɗanda suka yi gamsu da da'awar ma'aikin Allah sai ta rikita su an gane to wannan na daga cikin fitinar da kafiran makka suka rika wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa jefa shubuha an gane ko wa bima ulima min al-ida'i wa ta'dib sannan daga cikin fitinar abinda aka sani a tarihi dalilan shari'a masu yawa ayoyin alkur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sun tabbatar da yadda kafiran makka suka rika cutar da mummunan mummune a wannan lokaci suka rika azabtar da su kama fa'alu bi ammar ibn yasir wa ashiratihi kamar da suka rika wa ammar dan yasir shi da danginsa wa bilal da bilal ibn abi rabah wa suhaib da suhaib rumi wa habab ibn al-arak da habab ibn al-arak wanda yake da makamantan waɗannan cikin sahabban da suka musulunta tun a karan farko kana ammaru shi ammar ya kasance ammaru ibn yasir yu'azzabu fin nari ana masa azaba ne ta wuta an gane ko ya kunu biha da wuta ake jefa shi cikin wuta liyar ji'a anil islami wai don yi dukanfir ya kyala addinin musulunci ya bar addinin musulunci wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya murru bihi ana masa wannan azabar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zo ya wuce amma fayara asaran nari bihi sai ga diddikin su kabban wuta diddikin shi kunan wuta an gane ko wa an ummi hane ummu hane take cewa kala take inna amma rabni yasir lalle ammaru dan yasir wa abaku da baban shi yasir wa akhaku da dan uwansa abdullah an gane wa sumayya ummuhu da sumayya mahaifiyarsa kanu yu'azzabuna fillah sun kasance ane masu azaba a makka saboda Allah famarra bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya cimma family guda ana azabtar da uwa ana azabtar da ƴaƴanta ana azabtar da ubansu fa qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rika cewa sabran ya ala ya asir fa inna maw'idakumul janna sabran ya ala ya asir fa inna kuma aljanna ku yi hakuri ya ku wannan family ku yi hakuri family din yasir domin sakamakon ku ita ce aljanna an gane kafirai sukan kai ga a samo raƙumi mai ƙarfi sai a ɗaura kafar dama ta sahabin da ya imani da Allah ya imani da annabin Allah a ɗaura a cikin wani katar raƙumi a ɗaura ƙafan hagu a jikin wani ƙatar raƙumi shi kuma ta ɓangaren hagu wannan kuma ta ɓangaren dama a samu waɗanda za su kaɗa raƙumin da ke ɓangaren dama ya nufi dama wannan raƙumin kuma ya nufi hagu a tala sahabin wannan raƙumin ya fizga da ƙarfi ya ja dama wannan raƙumin ya fizga da ƙarfi ya ja hagu duk azaba ce ake masu don su kirta addinin musulunci azaba ce ake musu don su daina addinin musulunci. su mayyafa kibiya suka samu suka sa a wuta ya jaja dur suka wangala kafanta da ƙarfi suka dubu setin masu tsaranta suka taka mata su ba ƙaramin azaba suka dinga wa mummunai ba to wannan azabtar wanda kafiran makka suka rika wa mummunai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan cutar wacce Allah ta'ala ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl ai wannan azaban da kuka yi wa mummunai wallahi wanda kuka kashe su ma yafi musu sauki dan Abdullahi ibn Jahash ya kai hari bisa kuskure ya kashe Amr ibn al-Hadrami to ba gwanda kisan da walakanci da tozarci da cin zarafi da cin mutunci da azabtar wanda kuke wa al'ummar musulmi ba ba kuma ku kashe sun ba don Allah mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wannan fassarar kamar yadda na ambata ita ce fassarar da tafi inganci insha Allah ta'ala duk lokacin da kake karanta alqur'ani ko zaka fassara shi sai ka ci karo da wata aya da Allah ya ambaci fitina kuma ya ambaci fitinan a tsakankanin bayanin jihadi ko yaƙi to nan fitina tana nufin azabtarwan kafirai ne ko azabtarwan ɗan ta'adda ga al'ummar musulmi an gane ko in ka da an ce wa katiluhum hatta la takuna fitna ku ta yakan kafirai kar ku daina yakan su sai in ya zama babu fitina a bayan ƙasa to ba ana nufin ku ta yakan su sai ya zama babu shirka babu kafirci ba a'a ku yaƙe su ne har sai sun daina cutar da ku in suka daina cutar da ku suka daina azabtar da ku suka daina cin zarafin ku to shikenan a lokacin kaga kin kyale ku za ku yi addinin ku su ma za su yi nasu sai ku kyale su su je su yi nasu ku yi nasu ku yi nasu ga Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu to wannan ayar ƙarisan bayanin ta cikin tafsirin Raddul Abahar daga faɗin Allah madaukakin sarki wala Zaluna, mala abaka gumi ya ce wala ya zaluna ai alkufar in ba kuma ta ba jiya ba mu karasa wannan bayanin ba wala ya zaluna ba za su gushe ba to su wane ne ba za su gushe din ba ai alkufaru su kafirai ba za su taba gushewa ba yuqatilu nakum kafirai ba za su gushe ba suna yakan ku cikin yakan ku suke hatta lafazin hatta din nan tana da ma'anan kai domin ya yaruddukum an dinikum kafirai ba za su daina yakan ku ba babban manufarsu shine su sa ku ridda ku kyala ɗabi'unku ku kyala halayenku ku kyala al'adunku da ya dace da addininku ku koma addininsu ku koma ɗabi'unsu ku koma halayensu ku koma tarbiyya irin tasu ba za su bushe suna yaƙanku ba har sai sun raba ku da addininku manufar haka ko wato sai sun raba ku da addininku abin nufi sai sun raba ku da addinin ɗungurungun kun koma cikin addininsu su kafare. ko kuma a'a za su kuna cikin addininku na musulunci amma ɗabi'unku gaba ɗaya ɗabi'unsu ne halayenku halayensu ne al'adunku al'adunsu ne ku koma aure sai kun yi irin nasu sannan za ku ga cewa eh kun burge biki sai kun ga cewa kun yi irin nasu sannan za ku ga cewa eh kun burge bayan kwana biyu in aka haifi yaro ya shekara ɗaya shekara biyu sai an haɗa wani taro za a yi celebration na haihuwarsa a yi birthday sai kun kwaikwaye su dai sannan za ku cewa kun birge to ba za su daina yakan ku ba sai sun mayar da ku sun kyale ku wato sai ba za su daina yakan ku ba hatta ya ruddukum an ku har sai sun ga kun daina addinin ku dungurungun ko kuma sai sun ga cewa kun bar al'adunku kun ɗauki al'adunsu kun bar karantarwar addininku kun koma kuna implementin karantarwar addininsu da wayau a fakaice an gane ko ilal kufri sai sun ga kun koma ɗabi'u da halaye da addinin kafirci in istata'u matukar sun samu daman haka irja'akum ilal kufri sai sun mai da ku cikin addinin kafirci ko kuma su mai da ku cikin halayen kafirai amma sai Allah ya gargadi ya ce wa mai yartadid minkum an dinihi duk wanda ya yarda ya kyala addinin shi na musulunci ya koma wani addinin da ba musulunci ba ko ya kyala ɗabi'un da musulunci ya babboye bayan su ya karfafe shi a kansu ya koma wasu ɗabi'un da ba na musulmai ba an gane fayar mut wa kuwa kafirun ya mutu yana kan addinin kafirci ko yana ɗabi'u irin na kafirai fa'ula'ika habitat a amaluhu ai batsalat a amaluhu irin waɗannan mutane wadda cuɗanyuwansu da kafirai sansu da kafirai har sai ya sun koma suna aiwatar da al'adu da ɗabi'u da ayyuka da addinin kafirai Allah ce ayyukansu sun lalace a kuma salika ayyukansu na gari sun lalace fi duniya a nan duniya tun a duniya ayyukan da suka yi sun lalace sai sun jiran lahira su ɗauka cewa ai za a tashe su da ayyuka na gari ai sun yi sadaka ai sun yi kyauta ai sun yi bu'uwa ai sun bu'u ba ai sun yi sumunci ai sun rika azumi ba su san wannan biyayya da suke wa kafirai da kwaikwayon al'adu da halaye da addinin kafirai wannan kwaikwayon da suke to tuni ya lalata musu aikinsu tuni ya lalata su aikinsu sun tafka asara sai mutum ya je lahira kawai yana tsammanin zai ga ayyukan da ya na lada sai ga wayan sai ga wayan ba kawai Allah ta'ala ce hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala na'am alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya na'am wa hum yahsabuna an innahum yuhsinuna sun'a Allah ta'ala ce kul ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala ba ku labarin wanda suka fi kowa tafka asara mana duk wani mai asara bai kai waɗannan ba kaman ka ce Allah ba mu ba mu labarin su mu sha sai ce allazina qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina zalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune wanda a nan rayuwar duniya sun yi aiki ba basu yi ba amma sun je garin kwaikwayon arna garin kwaikwayon kafirai ayyukan sun lalace zalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa kum yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a suna dauka cewa ai sun kyautata aiki da haka za a ba su sakamako ba san ayyukan sun lalace ba fi duniya anan duniya wal akhirata da lakira. mala abakar gumi Allah ya kafarta masa ya ce fala'ati dadu biha Allah ba zai lissafa masu aikin nan nasu da suka bi yayin ya tsari shi ne dadu biha ba za a kidanya aikinsu a lissafa a sa shi a cikin mizanin da za a auna nauyin aikinsu ba an lalata aikinsu wala sawabu alaiha ba za a biya su lada ba aikinsu ya lalace saboda wancan mummunan aiki na kwaikwayon kafirai wata ƙayyudu bil a alaihi da aka ƙayyade, an gane ko da Allah ta'ala ya ƙayyade ya ce wa mayyarta yarta minkum an dinihi fa ya mut, ya yi radda ya bar addinin kuma ya mutu wa kuwa kafirun yana halin kafirci fa ula'ika shi wanda ya mutu a halin kafirci to shine habitat a amaluhu ayyukansu gaba ɗaya sun lalace to me yasa aka ce ya mutu a kafirci ya yi radda kuma bai dawo cikin musulunci ba har ya mutu a kafurci. to me yasa aka yi wannan kayyadewan shine malam sai mana bayani shine ce wa taqyidu bil maut alayhi a ce yayi ridda kuma ya tsaya a cikin kafirci bai dawo musulunci ba har ya mutu mun gane yin wannan din yin haka din yufidu annahu law raja'a ila al-islam kenan wannan na nuna da zai dawo musulunci da shi musulmi ne sai ya rute zama kafin ya karɓi wani addinin da ba na musulunci ba ya karɓi kiristanci ko ya zama fegan ko ya zama wani ba magude ya shiga wani addini ne da ba musulunci ba to sai Allah ya taimake shi kafin ya mutu sai ya dawo sai ya dawo cikin musulunci to wannan yana nuna lambi ya batila amalu aikin shi ba zai lalace ba Sanda ya riddar za a lalata aikin shi amma da zaran ya dawo musulunci to sai a activating aikin shi da yayi kafin ya rida a sabunta aikin a farfado da su sai a dawo mashi da su sai a dawo mashi da aikin sa cikin mizanin sa fa yusabu alayhi sai a bashi lada akai wala yu'iduhu ba zai sake ba ba sai ya sake ba sai ba da misali yace kal hajji masalan misali aikin hajji mutum ne yana musulmi sai ya je ya aikin hajji bayan ya dawo aikin hajji kuma sai ya riga ya koma kafirci to baya koma kafirci kafin ya rasu sai Allah ya kimsa masa shari'a sai kuma ya ƙara dawowa musulunci an gane to shin aikin hajjin can da yayi na farko kan ya shiga kiristanci ko kan ya kafirta yanzu tun da ya dawo musulunci ta wadatar da shi ko ko shigan shi kafirci ya lalata masa ayyukan gaba ɗaya har aikin hajjin shi dole sai ya sake wani an gane wannan tambaya ce wakila wasu malamai da za su ba su amsar tambayar suka ce yudidu sai ya saki wancan ya riga lalace an gane wata bina zaujatuhu kuma matarsa ta riga ta haramta gari, sai an sake daura aure ko da ya dawo cikin musulunci wa huwa wannan magana ita aka fi dogara da ita an gane ita ce zancen da zancen da tafi karfi ina fatan mun gane abinda yasa malam yace mala abubakar gumi ya ce zancen da fi ƙarfi saboda kulan shi da maskabar malikiya shi shek abubakar mamur jumi allah ya kafarta masa yana bin tsarin maskabar malikiya ne to malikiya kuma cewa ta yi duk mutumin da yana musulunci sai ya ayyukan addini masu yawa ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi aikin hajji ya yi ibada da yawa amma sai shi ɗan ya zo sai ya ruɗe shi sai ya bar musulunci ya koma kafirci to bayan ya koma kafirci ya yi shekaru kuma a kafirci ko ya kwanaki ko watanni ikon Allah kuma sai Allah ya sa wani dalili ya gane sai ya dawo asalinsa ya dawo musuluncinsa to ina hukuncin ayyukan da ya yi kafin ya rida da dai bai dawo ba a ce da ya kafircin nan ya tafi kenan bai dawo ba har ya mutu to aya ga ta tabbatar mana cewa wannan aikinsu gaba ɗaya sun lalace inda bai dawo ba an gane to nassin alkur'ani ta ce duk aikin da ya gabata Wala سلالتي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى mansura kaga da bai dawo ba Allah ya ce wa kadimna ila ma amilu min amalin ku haba'an mansura to aikin sa ya lalace to amma gashi ya dawo ya kunu to ya za a yi da wancan aiki to shine maskabar malikiya sai ta ce gaskiya aikin shi ya lalace riddadin nan ta lalata aikin shi yanzu zai komo zero ne zai koma back to square one zai komo ba kawai dai zero sai ya faro daga farko an gane ko in ji wato suka ce sai ya dawo daga farko a maskabar malikiya kun gane da haka in ya yi aikin hajji kafin ya riddar sai ya sake in Allah ya guda masa matarsa ma sai an sake daura wani amma maskabar al'imamu Shafi'i suka ce a'a sanda dai ya rijja za a lalata aikin shi amma da ya dawo musulunci za a koma shekarun baya ayyukan da yi na alkhairi sanda yake musulunci sai a karkaɓe su an gane sai a tsora ayyukan shi da zai ci gaba yanzu da ya dawo musulunci kan tsofaffin ayyukan shi ta kafin ya rida kun gane to amma wannan matashiya ga shi babban malami al'imamu abubakar a wato ibn ibn al'arab a cikin tafsirinsa ahkamul qur'an tafsiru ayatul ahkam na babban malami a Sheikh Abubakar Muhammad bin Abdullahi wanda aka fi sani da Ibnul Arabi muna da malami Ibnul Arabi babban malami ne an haife shi hijira na da shekara 468 ya rasu hijira na shekara 543 an gane da yau hijira na shekara 1400 da arba'in da bakwai an gane kaga da haihuwarsa da haihuwarsa yanzu ya kusa shekara dubu da rasuwansa ma kansa ya kusa shekara dubu to amma kafin ya rasu ya rubuta tafsirul ahkam tafsiru ayatul ahkam to yayi bayani filla filla ya kawo ra'ayoyin bangare guda biyar da na malikiya da na shafi'iya ya faɗi ku hujjojin kowannen su in mun samu lokaci za mu karanta hujjojin da ya ambata in ba mu samu ba kuma sai zuwa gobe an gane amma kafin nan al sa'adi a cikin tafsirin sa tafsiru sa'adi ko kace taysirul karim rahman fi tafsiri kalamin al-mannan na al-sheikh allama abdurrahman ibn nasir bin abdullah saadi wanda yake malamin a sheikh muhammad Salif bin usaimin ne yana cikin baqiyatu salaf babban malami ne kwarai to yayi waɗansu bayanai masu muhimmanci da wato wajen fassara wala ya zalu na zaluna yuqatilunakum kufɗanna an gane su nake so na karanto mana daga wannan tafsiri yace a akhbara ta'ala sannan sai Allah ya ba da labari annahu su kafirai lan ya zalu yazalu yuqatiluna mu'minina ba za su kushe suna yakan mummune ba sa garzukun fi amwalihim wa qatlihim babban manufan yakin da kafirai za su ci gaba da yin ma mummunai ba wai shine su kwaci dukiyar mummunan ba ba shi ba ita ce manufan kafiri ba ba kuma sa shine ya kashe mummuni ba ka zauna da ranka ba shine manufan kafirai ba wa inna ma garduhu babban manufan kafirai an yarjuuhum an dinihim su ɗauke al'umman musulmi daga addininsu na musulunci su kai su addinin su na kafirci an gane wa yakunu kuffaran da imanihim mummune su zama kafirai bayan ko da su mummune ne hatta kunu min ashabi sa'ir saboda in an tashi a rangoba alkiyama shikenan a mutu halliman mutuwan yawa kaka a shiga wutan sa'ir tare an gane ko fakum su kafirai baziluna qudratihim suna ciyar da dukkan abin da suke da iko fi zalika don tabbatar da wannan duk abin da suke da shi za su kashe don su tabbatar da wannan manufar tasu sa'una bima amkanakum suna yin aiki da dukkan damar da suka samu don su ga cewa musulmi ya bayyana babali baka da baka cewa ya bar musulunci ko kuma a'a musulmi ya zanto dai yana cikin musulunci amma hoto ceremonial musulunci yake yi yana practicing islamic ne ceremonial a zahiri ne za ka ce masa musulmi saboda sunansa ahmad ko muhammad ko mahmud amma al'adunsa da aikace-aikacensa da ɗabi'unsa da take-takensa a bikinsa lokacin da zai aura ko lasan da zai aura lokacin murna ko lokacin bakin ciki duka ɗari bisa ɗari irin na arna ne Yaransa suna karatu irin karatun arna matarsa tana shiga irin shigan arna al'adarsa da al'adar matansa da al'adar 'ya'yansa duka in ka je gidan shi ba za ka ga wani abu na musulmi musulmin kirki ba kawai irin na arna za ka gani irin na turawan yamma su babban burin kafirai kenan ba su ne su kashe ka ba ko su hana ka kuɗi a'a babban burinsu ya za a sance musuluncin a hankali kai ma baka ankara ba sai zan ba abinda ke burge ka in ba ka ga ka kwaikwaye su ba a duk harkokinka so kake ka kwaikwaye su to ka burge kenan da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu shine Allah ta'ala da kansa ya faɗi irin wata sai ce wa ya'ballahu illa ayyukimma nurahu amma Allah bai yarda ba Allah ya ki yarda da hakan Allah abin da yarda da shi shine ya cika addininsa an gane walau kari alkafiru na koda ko kafare ba sa so ina fatan mun gane da kyau amma za su yi ta bakin abin da za su yi don ganin wannan manufar ta tabbata sai babban malami al'imamu sa'ad sai ya ce Wahadal hadal kun ga wannan siffantawan cewa wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u to yadda ka ji Allah ya siffanta kafirai da cewa ba za su bushe suna yaƙanku ba har sai sun ga kumbar bar addininku matuka sun sami iko an gane ya ce to wannan siffantawan da Allah ya masu amulli kulli kufarin ya gama dukkanin kafirai la ya zaluna yuqatiluna gairahum ba za su gushe suna yaƙan wasunsu wanda suke kan addinin gaskiya ba hatta ya rutuhum an dinihim sai sun ga cewa sun kori mummune daga addininsu mun gane ko sai ce khususan ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara musamman kuma yahudawa da kiristoci ba za su gushe suna yakan ku ba sai sun ga sun raba ku da addini to a nan wurin wani abu da zai taimaka maka wajen fahimtar karatun nan yakin da Allah ke nufi fa nau'i biyu ne akwai physical war da ake kallo a sai a ɗauko bindiga a ɗauko wane ne a yaƙi na buga in buga wadda kabe da ga yanzu isra'ila da amerika da 'yan kazajinsu sun tarun ma iran an gane ba suna yaƙin iran saboda iran 'yan shi'a ne ba ba a'a za su yaƙi iran ne saboda iran sun ayyana kansa sun dikilarin kansa a matsayin daula islamiyya ina ruwan amerika da shi an cin iran ina ruwan isra'ila da shi an cin iran an gane suna yaƙansu ne saboda sunan daula ta islamiyya jamhuriyar musulunci suke kiran kansu to ba su san wannan da haka za su fito na fito da su za su yaƙe su akan wannan shi yasa kai musulmi ka waye kai musulmi ka zama wayayye na farko dai ka sani cewa iran ba wai dukkan iran kaji an ce daula ce ta shi'a ka ɗauka duk iran ƴan shi'a ne ba a'a yau masallatan ahlus sunnatu wani jama'a ahlus sunna gidi gum gum gum sun fi dubu dubbai ne a iran akwai miliyoyin ahlus sunna a iran kar ka ɗauka ka ji an ce ai daula ce ta shi'a ka ɗauka kuwa ɗan shi'a ne da haka kai yanzu ahlus sunna da kake nan Najeriya ko kake nan Afrika sai ka ce ai amma ku tasu ai shi'a ne ka zama wawa ka zama wawa a Iran din akwai ƴan uwanka ahlus sunna British kuma su America da Isra'ila ba suna yaƙanta dan yan shi'an ne ba na sai za su tsame yan shi'an ne su yaƙa su kyala ahlus sunna ciki ba gaba ɗaya kuɗin gora za su yi masu da haka wajibi ne kai musu addu'a in aka gama sai a dawo in da wata faɗa ta cikin gida to sai a dawo wannan tattaunawa sai ta mata cikin gida an gane shine fatawar shekul islam ibn taymiya fatawar shekul islam ibn taymiya kenan mun gane da haka nasarar da ake samu yan kwanan nan da yadda iran take zama barazana ga mutanen nan to ya kamata duk musulmin kirki ya ji daɗin haka duk musulmin kirki ya ji daɗin haka mun gane da kyau musulmin kirki ya ji daɗin haka A wasu abubuwa wanda daman ɗabi'ar yaƙi ne za a ga iran tana kai hari ta kai hari saudiya ta kai hari turkiya ta kai hari can da can can da can damun kurakurai ne nasu na zamantakewan gabas ta tsakiya ƙasashen gabas ta tsakiya da tintin tintini da gaba da rashin jituwa da rashin haɗin kai ya yi musu yawa da aka duk abin da ya faru da ɗaya sai ta rika zargin ɗaya kamar da ɗaya ne aka aka haɗa baki mun gane in ka saurari bayanan ministan harkokin wajen saudi arabia tun kafin da yakin ta fara yana faɗin yana faɗin ba za su yarda a yi amfani da sararin samaniyan su a kaiwa iran hari ba ya yi waɗannan bayanan turkiya ba ta bada dama ba kaga turkiya daula sai mai ƙarfi tana da ƙarfi a wani lokaci ma kana iya tuwa ta fi irin ƙarfi amma ba su yadda an yi amfani da su an yaƙi iran ba sai ga shi iran cikin ƙananan har hare da zai kaiwa har da turkiya to duk wannan ba zai sa ka yi fatan isra'ila ta murkushe iran ba an gane domin isra'ila daula ce ta kafirci sirfan amerika daular kafirci ne sirfan to kuma ka yi kai fatan allah maɗaukakin sarki ya taimaki iran akan me a kansu domin ba suna yaƙansu da shi an cinsu ne ba wannan kuma baya nuna wa ci ya karɓu a'a ci yana nan akidan ci ba daidai bane a cikin akidan ci akwai akida ta kafirci da ridda mai yawa a ciki har nan gobe akwai wannan ina fatan mun gane amma wannan kuma ba zai sa yanzu dinnan sai mu dawo mu ce ai mu muna bayyanar da goyon bayan mu ne kuma ga Isra'ila ba bayan ko mun san azzalima ce Isra'ila yau Isra'ila irin zaluncin da take wa kasashen duniya wallahi ko wata ƙasa ce ta kafirci isra'ila ta kama to bai kamata ka goyi kayan isra'ila ba domin a zalimin ƙasa ce shekara nawa ta yi tana zaluntar falastin allah maɗaukakin sarki ya tsare to da haka babban malami a shekar imamu sa'adi ya ce wannan siffantawan da allah ya makafare ya gama kowanne shine nake ce maku yakin da allah yake cewa ba za su gushe suna yakan mummune ba wala ya zaluna kafare ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙan ku. hatta yaruddukum an dinikum sai sun ga cewa kun bar addinin to abu biyu ya dace ka fahimta abu na farko yakin ya kaskashe akwai yaki irin wannan na zahiri wanda ake na harba harban bindiga da kashe kashe na biyu kuma akwai algazol take a yaƙe ku psychologically an yaƙe ku an riga an yaƙi tunaninku shine ma yaƙi mafi hadari ba a yaƙe ku an raba ku da gidajenku ko gonakanku ko kasuwanninku ba ba a ƙona muku komi ba amma an shigo matasanku an shigo matanku an shigo dattawanku, an shigo ‘yan bokonku an ɗauke tunaninsu da tarbiyyarsu ta addininku an yi installin masu tarbiyya da tunani na turawan yamma sai a sa maka wani tunani da zaran mutum aiki ne je abuja a'a ya samu karatu ne a wata jami'a ɗaya daga cikin jami'o'in nan da ake da su sai ga kwana biyu ma shigan shi da zai yi idan na musulmi ba haushen mutum to ba zai ba an gane muna da al'adanmu na sa tufafinmu na mutunci duk duniya ba a raina mana za mu sa ko malin malin ko doguwar riga ka kafa hulanka ko kube ko ma haɗa abinci haka ne ko ɗaya daga cikin nau'ukan huluna amma sai ga washi yanzu ya zama ɗan boko sai ya cire hulan wani faga sai koma sai ya samu wani igiya sai ya ɗaure ƙunguru da shi kama abin yana gaishe ya ɗaure wuya ta mau da wanda cewa wani azargiya ya sa bukakin ka ya fito yana ta faɗa da sarko a ka an riga an yaƙi ne an yaƙi tunanin shi psychologically wai shi yanzu ba zai zama cikakken dan boko ba sai ya ɗauki western cultures dabi'un turawa yana implementing as a western education alhalin karatun boko daban dabi'un turawa daban irin wannan yakin malam da kaga yanzu ake shigo mana da shi a Afirka an dade a kasashen gabas ta tsakiya wa in kana kasashe ne na musulunci amma sun dade da wannan tunanin sai ga ministocinsu da manyansu duka da court kowa ya sa bakakin kaya an yi agarji an ɗaɗɗaure wuya shiga irin na turawa sun yadda farar jallabiya sun yadda rawani na iyayensu da kakanni wadda addininsu ya goyi bayan wannan tsari kaga an yaƙi tunanin mutum ta fuskacin tufafi da yake sawa in ya zo zai aurar da ya haka za a ga yarinya kurka kallon auren 'yan matanmu za ga budurwa ce musulma aisha ko khadija amma za a yi mata aure sai an mata witin gawun sai ga ai wata zumbuleliyar riga tana jan ƙasa sai wata ta fi ta tattare ta ba ta rike mata ana tafiya zulum zulum wannan tunanin wannan shigan irin na musulmi ne to amma an yaƙi ka cewa in baka ya bi bikin bai armashi ba sai a zo a bada da waɗansu agenda ga sunan wasu programs ne za a shirya su ƙauyawa dai ba ne dai wa ne ne dai ne ne dai duka an aro su ne daga waɗanda ba mu ba to wannan yakin ne Allah ya ce ba za su daina mana ba ba za su daina yakan ku ba psychologically suna yakan tunaninku yanzu kawai za ka zo ka cimma mutum a nan fa arewa musulmi amma wani zai kashe miliyan ɗaya a badde da ishi wani miliyan biyu wani ma har biliyan ɗaya cikin dangin dangin dangin matan shi danginsa ba masu bukatan wannan kudin ne a masallatan anguwansu da makarantun islamiyya da ba sa bukatan wannan abin da ya kashe suna bukata an bai kashe musu ba saboda an yaki me an yaki tunanin shi mun gane wannan da kyau to a gurguje jama'a sai malam ya ce musamman kuma yahuda da nasara allazina bazalul jami'iyat na daya dai kaga sun kafa makarantu kuji kun ji kusan kafa makarantu ku ce ɗaya kafa makarantu a nan makarantun turawan yamma ba ana nufin sai ka ga profeta na makarantar ya zama wai kafuri ko ba ture ba a'a cikin kuɗan nan funtuwa ɗan makera shi zai kawo makarantar amma zai ɗauko tunani ne da tsari irin nasu sai a rika yi a makarantar sai a ce yarinya ba za ta sa hijabi ba kaga yarinya tamkareriya tana tafiya a ɗingin ɗingin kamar bishiyar dabino da wuyar ta kamar raƙuma a buɗe amma wai ina za ta je za ta je boko ne lafiya ISS2 ne ita balakakki yarinya raƙaƙa za a zo a samu wani baligi shine malamin kuma a cikin aji akwai samari sun taso balaga sun ɗauko girma yaran kuma ba shi daji ga su da ɗan mini skirt ga su nan a kowane gari da abu ga su nan a Zariya, ga su nan a kaduna ga su nan a abuja ga su nan a nan funtuwa ga su nan a wurare sai a samu waɗansu kawai sai zo su kakkafa makarantu wanda ba ku ba kuma cikin garinku a cikin garinku sai ga mutane za su rika ɗaukan waɗannan yaran yarinya tun a budurwa amma ba hijabi sai dai a sa hijabi na ka'inci wadda za a sa yanzu a kan hanya wannan ma mai tarbiya kenan sai ta je makaranta amma tana zuwa get a ɓoye ma za ta yi maza ta cire hijabin don ba a san a zanta da hijabi a haka za ta shiga cikin malaman akwai maza cikin ɗaliban akwai maza haka za ta je ta cuɗanyi da su madadin ma a raba kujerun maza daban na mata daban a'a ga kwankwason namiji ga kwankwason mace ko kuma pta kuna gani akwai karatu akwai turanci akwai turanci kagawawa kagagara akwai turanci shi ya ɗauki cewa turanci shi ne karatu shi turanci karatu ya ɗauke shi turanci ilimi ne turanci shine karatu ko turanci sai an zo hakikanin ma ilimin ka ga yaran ba su da shi to an mai da kowa waye kawai tun da dai yaro in hari ya zanto shi vocal kawai zai iya magana kawai sai akwai masa english skills kawai akwai masa yadda zai iya turanci shi kenan, maimakon a kawo su makarantu da yara za su tayi da tarbiyyar addini da kuma boko ba muna da ta da suka yi bokon nan ba su gadarwa yan arewa da boko da suka yi boko duk bokonka ka fi ɗan masanin kano ne ka bi su bokon ne eh to sai a suka yi bokon nasu ka je ka binciki tarihi ka fi su ta ba a ɓalewa bokon ne ya suka yi bokon nasu ka fi su saddauna bokon ne ya suka yi bokon nasu to shi ne yaƙin ka kasa yaƙin guda biyu ne da yaƙi na bikin baga da kuma a yaƙi ƙwaƙwalwanka a yaƙi tunaninka duka waɗannan ya oka guda biyu kafare ba za su gushe su nemi ku ba sai sun ga sun canza tarbiyyanku sun canza al'adanku sun canza shiganku mun gane ko sai sun tabbatar da cewa su kun yi haka ina fatan mun gane sana hata yi rudu na ku hata yi rudu kuma an dina ku ba wai kaɗai sai sun raba ku kun daina sallah ba a'a a janye rushin sallah mai sallah ya gama sallah amma ya fita ya je wani aiki da Allah ta'ala bai yarda da shi ba da Allah mun fahimci wannan da kyau to shine yace kan sun wannan manufa sun kafa makarantu wa nashrud du'at sun yada masu da'awan masu farfaganda yan bushara zaka ji yan bushara dole yan bushara dole yan bakata ana kawo musu kuɗi da kasashen turawa yan bushara dole wa basul atibba sun yada likitoci sun bude asibituttuka nasu asibituttuka yanzu mu a akwai asibitin da wa a cikin coci yake ka je wuta aka gani dan kareren coci ne amma sai aka yi asibiti asibitin coci ne amma in ka je ka irga waɗanda suke kwanci a asibitin in mutum ɗari ne in sha Allah ku mutum casa'in da biyar dun musulmi ne in gari ya waye sai an zo an karanta an ce hallelujah praise the lord ce hallelujah kana musulmi sun buɗe asibitittuka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to jama'an musulmi waɗannan bayanai ne masu muhimmanci wadda al'imamu sa'adi ya ambace su a cikin tafsirin tafsirinsa a tafsir wato tafsirin sa'adi ko ka ce tafsirul karamin rahman fi tafsirin kalamin mannan su amma lokaci ba zai ba mu dama mu gama karanto su ba in Allah ta'ala ya kai mu ya kai mu gobe za mu karanto wannan za mu ci gaba da yin bayani kan abinda al'imamu sa'ad ya ambata a cikin wannan tafsirinsa daga nan kuma mu je ahkamul wato tafsiru ayatul ahkam na al-imam ibn al-arabi a so in ce maku ibn al-arabi su biyu ne saboda ɗaliban ilimi su fa'idantu da wannan akwai ibn al-arabi mai alifin da lamu wannan mutumin kirki ne ahlus sunna ka ya rasu ma tun wajen shekara dubu da suka wuce ya rubuta littafai kan bakar kariya ga musulunci da sahabbai shine mai littafin al-awasim min al ana cewa ibn al-arabi al-arabi to sannan ba akwai ibnu arabi shi wannan wani zindiki ne fa ibnu arabi shi ba alifin da lamun ku tantance a sunansa ba alifin ba lamun ibnu arabi shine mai cewa shi ba fatsawar wa tsauran tarani fil masajid raki'an wa inni tsauran fil kana'is raki'an wa mali fi amri illahi tanazi'u idza kuntu fi hukmi shari'ati asiyan fa inni fi ilmi al-haqiqati ta'ibu ya ce ni fa kakka damu da ni wata nan za a ganna a cikin masallaci ina ta ibada ina jura, ina ruku'u kakka yabe ni Allah ne ya kawo ni wata ran ba za a ganna a coci ya ce za a ganshi a coci kawai yana ta bautan Allah yan coci yana ta kiran ma Allah da shine ibn al-arabi mai cewa wa mal kalbu wal khindiru illa ilahuna wa man illa rahibun fi kanisati yace da kare da alade yace ce duk Allah shi ne shi haka yana bauta ma ha alade shi ya yarda da aqidan wahdatul wujudi cewa Allah yana iya shiga cikin komi da haka da kare da doki dan hakika ne shi da kare da alade duka Allah shi ne to wannan ibnu ibnu arab dan bid'a ne na karshe yana da aqidu na kafirci ka tantance kuma yana da littattafai da yawa karka karka ya wutsa littafan shi da na ibnu arabi wannan kam ahlus sunna ne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 shine muka kwana da shi sannan yau da safe da aka nemi gudunmuwan marayu an samu dubu bakwai da ɗari biyar a karatunmu na asibai sannan yanzu dinnan kuma an samu dubu goma sha bakwai da ɗari ɗaya da saba'in da aka yanzu a hannun kwamitin marayu akwai dubu ɗari uku da sittin da biyu da ɗari shida da ashirin da biyar da gaba ɗaya an ba da sadaka ne saboda marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala mai da sabon arziki Allah ta'ala ya rufa wa kowannen mu asirinsa ya shirya mana ƴaƴan mu wannan gari na kuntuwa Allah ya ƙara masa albarka Allah ya saukar da alkhairansa a wannan gari matasan wannan gari Allah ya sa musu albarka mata Allah ya sa musu albarka ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da masu sana'an hannu Allah ya ƙara musu ci gaba wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ya ƙara mana albarka ka raba mu da talauci da rashin lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu arziki na halal mai amfani Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin